shin ana saka ma mata a harkar siyasa musamman ma yanzu da zaben 2023 ya karato gaskiya a nan najeriya dai ba a yi abin da ya sa na ce ba a yi idan kika dubi yawan mu mata kiyasin mu idan aka duba da maza mu fa mu za iya cewa mu ne kashi 65 bisa ɗari na yawan mutanen najeriya amma idan aka tashi duk abu harka in ya zama na siyasa ne ko na cigaba ne wallahi matan da za a ɗauka a saka 'yan tsirari ne a ciki komai sai mazan sun mamaye komai kamar najeriya nan tasu ce su su kaɗai mu ba 'yan najeriya ba ne ba ba mu da wani amfani a wajensu sai lokacin da suka ce e ku fito sai mu fito lokacin da basu ce mu fito ba sai mu zauna ai rayuwa ba za ta ci gaba haka ba tun da aka dawo mulkin farahula ba a taɓa yin matar shugaban ƙasa ko matar mataimaki da suka je don su nemi 'yan majalisa don Allah su sa mata su ba mu kashi talatin da biyar din nan da ake neman a bawa mata tun Beijing 1995 wanda kasashen duniya sun rattaba hannu an ba wasu talatin da biyar wasu ya mafi talatin da biyar din kin gane suka je suka yi magana suka ce e ba damuwa yan majalisar amma abin da ya faru muna zaune don ni ina majalisar a ran nan wallahi ta sai suka yi fitali suka hana mu duk wani kuduri da ya shafi mata ba su yi mana ba amma yanzu mazan Najeriya sun sha mun warki yanzu muka sa takalmi muka kuma ɗaura ɗamarar yaƙi da nema wa kanmu hakkinmu ba za fa mu dina ba za mu yi abin da mazan Najeriya suke nuna mana musamman a harkar siyasa ko harkar mukamai shine mu dinnan bai dace a bamu ba amfanin mu sai dai mu zauna a gida mu haifi yaya mu dafa abinci to wannan ba za mu yarda da shi ba ene mu mu muke fita mu zaɓe su da mu da mu to yanzu ba za mu zaɓe su ba za mu zaɓi kanmu. An bar mata sun taka rawar gani a wannan taron da aka gudanar? Wala ba a ba ba. An zaɓe shugabanni saba'in da takwas a jam'iyyar apc amma mata ba su fi goma sha ɗaya ba kuma goma sha ɗayan nan da aka zaɓa ba manya-manyan mukamai ba ne ƙasa kasa ba za ki ji an ce mace ita ce legal advisor ba ba za ki ji an ce ita ce shugaba ba irin manya-manyan da e, e mu ma ana so a dama da mu a'a ba a yi ba haba jama'a a yi an kware mu a nan gurin saboda mu ba kuɗi gare mu ba kuma kowa ya san siyasar najeriya an maida ta siyasar kuɗi saboda haka za mu tsaya mutane suna son mu ko damanci wanda a baya an samu misalai irin haka mata sun tsaya an zaɓe su a zaɓen fidda gwani amma sai daga baya sai a hana su sai a ɗauki namiji a ɗora saboda shi yana da kuɗin da zai bayar mu kuma ba mu da to mu yanzu abin da muka yanke kan mu shawara matsawar muka tsaya ba su ba mu ba to za mu zo tunda majalisa ta yarda da ka fito a independent candidate ba sai ka fito a ƙarƙashin kowace jam'iyya ba kai kai kaɗai za ka fito zuzurinta ka sai mu fito haka mu kuma zaɓi kanmu duk inda mace ta fito to matan wannan mazaɓa su mara mata baya su zaɓe ta ko sun santa ko ba su santa ba saboda ciwon ya mace na ya mace ne